A'a أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين فبركة مدى ساكي حدوة أديدو أن اللوكتي da muke gabatar da karatu a cikin littafin sunan tirmidhi ko jami'ar tirmidhi ko aljami'ar kabir sunan tirmidhi sabanin sunaye da suke waka kira wannan littafi da shi wallafar babban malami abu isa bin بن bin بن ثورة musa موسى بن a الترمذي أبو عيسى wanda aka haifa hijira na da shekara 209 ya mutu hijira na da shekara 279 ainihin ina ɗan shekara 70 daidai kuma muna cikin abuwa zuhud ko kitabun zuhud babban babi ko karamin littafi na 34 a jerin kanan dafai ko manyan babuka 46 da ke cikin wannan littafi na sunan tirmidhi yau karatun da ya gabata mun tsaya karshen babi na 22 wanda yi magana kan tsawon rayuwa ga mumini hadisi mai lamba 2330 daidai yau insha Allah za mu tashi farkon babi na 23 hadisi mai lamba 2331 da fata Allah ya taimake mu ya mu dace imamu tirmidhi Allah ya ji gansa yace babu ma a fi fana'i amali hadhihi al-ummati ma baina 60 ila 70 babi abin da yazo cewa karewar rayuwar wannan al'umma a cikin shekara 60 ne zuwa 70 kaɗan ne suke wuce irin wannan lokaci amma yawancin rayuwa mutane na karewa shekara 60 zuwa 70 wahuwal babu salisu al-ishirun wannan shi ne babi na ashirin da uku hadis alfa'an ya fi 331 hadis ne lamba 2331 قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا محمد بن ربيعة عن كامل أبي العلاء عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث النسان جاء أبي هريرة يتي من زعل الله صلى الله عليه وسلم يتي عمر أمتي من ستين سنة إلى سبعين سنة شيكرين الأمة daga shekara 60 ne zuwa shekara 70 ma'ana waɗanda za su rayu a ce sun daɗe a rayuwa haza hadisun hasanun gari wannan hadisi ne ke kyau amma bako min hadisi abi salih daga hadisin abi salih عن أبي هريرة لك أبي هريرة وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة حقيقة رويتون حديثي ɗaya ليبا daga أبي هريرة misali eh, ya zo da lafazin a'maru ummati ma bayna 60 60 sanatan ila 70 an gane ko eh, kamar yadda ainihin insha Allah zai zo a nan gaba za mu gani an gane ko amma shi kansa wannan hadisin ainihin na eh, ingantacce ne Eh, idan muka kalle shi da wancan ama maimakon eh, umru an gane ku shine abin da yake eh, abin nan sannan da sanatan amma ya zo a amaru ummati ma bai na 60 ila 70 wa kalluhun manya ya zalik an gane ku babu ma ja a fi taƙarubin zamani wa kisar al'amal wa babu rabi wal 20 babi abin da zo cewa zamani zai yi kusa da kuma umartar mutane su takaita buri hadisi ram alfan 330 hadisi mai lamba 2332 قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا bin بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن حديث سندي زوى أنس بن مالك يتي من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان قيامة بذات تاشبا har sai zamani ya yi kusa bata kunu sanatu ka shekara sai ta zama kamar wata wa shahru kal juma'a wata ya zama kamar mako wata kunul juma'atu kal juma'a ta zama to kamar kwana daya wa yakunu yawm muka sa yini guda kwana guda ya zama kamar eh, awa guda wata kunu sa'atu kaddar mati bin nar awa daya kuma ainihin awa ɗaya kuma ita kuma ta zama kamar rura wuta an gane ko wato eh, wannan abin da hadisin yake nufi shine wato rayuwa za ta yi daɗi to da rayuwa ta yi daɗi to shi kenan sai zamanto ta ƙare saboda ainihin eh, wato eh, abin nan rayuwa mai daɗi wato saurin gushewa gare ta an gane ku. an gani adbar matibin nara suka ce kamar gobarar daji eh, wasu malamai haka suka fassara an gane eh, wato da eh, an abin da wasu malamai amma asalin adbar matibin nara shi wato abin nan ne suke ana samun tanka ta dabino abin nan din dabino sai a kunna masa wuta to nan da nan sai ka ga ya kone an gane ku هذا حديث غريب من هذا الوجه وانا حديثي ني غريبي تو wannan fuska Sa'ad bin Sa'id huwa akhu Yahya bin Sa'id al-Ansari Sa'ad dan Sa'id shine dan uwan Yahya dan Sa'id al-Ansari an gane ku to shi wannan eh, sa'ad ɗan sa'id al ne amma ba shi da kyakkyawar hadda shi sa hadisin ainihin imam eh, turmidi ya ce hadisun gari wato hadisi ne garibi wanda shi kuma akwai nau'i na ainihin rauni a tare da shi amma hadisun hadisi ne sahihi an gane ku albabul hamisu ashar wal ishirun babi na ashirin na biyar ma ja'a fi kisar al'amal abin da ya zo wajen takaita buri hadis ram alfan salasumiyatin salasun wa salasun hadis mai lamba 2333 قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر يتي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي فقال من ذا الله صلى الله عليه وسلم يارك ونساشي ندكي ناسيتي كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل ka kasance a duniyan nan kamar bako ko dan tafarki wanda zai kai zuwa wani wuri a wadda nafsaka fi ahlil qubur kuma ka lissafa kanka cikin ma'abota kabari ma'ana wanda sun mutu an binne faƙala li ibn umar sai ibn umar ice da ni in ji wa in ji mujahid idza asbahta fala tuhaddith nafsaka bil masa idan kawai gari karka gaya wa kanka zaka kai yamma faiza amsaita fala tuhaddis nafsaka bis sabah in ka kai yamma kar ka ga ranka cewa za ka kai gobe da safe wa hati ka sihhatika saka saqamik kuma ka yi amfani da lafiyarka gabanin rashin lafiyarka wa min ka kabla mautik kuma ka yi amfani da rayuwarka gabanin mutuwarka fa innaka la tadri ya abdullah masmuka gadan ya kai bawon Allah baka san menene sunanka ba gobe yau sunanka mutum amma da ka mutu ka zama sunanka gawa an daina ambatan sunanka eh, sai a ce a fito da gawar an wa gawar sallah me ake jira ne da gawar an sawa gawar likafani ku sawa gawar kaza haka a ɗauki gawar a fitar da gawar aiwa gawar sallah zan ji wajen sallar gawa daga lokacin sanda ka mutu kowa ya sunanka ka tashi daga nan ka koma gawa ba mai sake kiran sunanka an gane ko ai gawar wani ce ko sunan naka za faɗa sai an faɗa da gawa an zo wuce da kai waye mutu ne ne ko a ce wani sai a ce gawar wani ce wa garrawa hada alhadisa al'amashu an mujahidin na dubu na umar na hawahu hakika al'amashi ya roce wannan hadisi daga mujahid daga abdullahi da umar kwatan kwatan sa قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا احمد بن زيد عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم na kwatankwacin wannan hadisin da wannan sanadi to dai annabi yana umartar mu mu takaita buri an gane in ka abin nan eh, kawai ka ɗauka kai ɗin gawa ne eh, eh, matafi ko bako ina shan takewa inda ya je ina yin baza maza ne abin da ya kai shi ya gama ibar gari حديث رقم 2334 حديث من لما دبو بيد دريوك لثلاثين دهور قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وأن حديث لسان زو أنس بن مالك يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا ابن آدم وهذا أجله وأن أن أدم wannan kuma shine ajalinsa wa wada'a yadahu inda kafahu manzo Allah isa hannunsa a wajen kiyarsa thumma basataha sannan ya shimfida ta fa qala su yace wa wasamma amaluhu wa samma amaluhu yace ga burinsa nan ga haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce wafil babu yana bi sa'id akwai hadisi irin wannan daga abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda an gane ku wato mazalar su sallan yana ainihin wato nuna cewa dan adam ai wato eh, abin nan eh, abin nan cewa dan adam tun da ya zo duniya to an sashi a gaba an tafi ya tafi lahira an gane ku sannan da ya ce samma hu wato burinsa eh, eh, zai tafi ne ibai shi dan adam ina mutuwa ba tare da burinsa ya gama cika ba dan ba zai gama karar da abin da yake buri ba an gane ku dole wani ya samu wani abu ya rasu wani abu hadis rakam alfan 335 hadisi mai lamba 2335 قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو قال عبد الله بن عمرو بن العاص الله يقارى مسيدا شيدا ما يفلسيتي مر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا لنا وذا الله صلى الله عليه وسلم يا وتيمو muna gyara ainihin wani rufin ɗaki namu faƙala ma haza sai ce mai wannan na ƙadwa ha fanahan muslihu suka ce ya yi rauni ne ya rasu muke gyara faƙala ma a al'amura illa a ajiyar min zali ce ni fa ba na ganin ƙiyama face ta fi wannan kusa an gane ku ajali ba na ganin fa abin nan face ya fi wannan kusa a ce har kun iya gyarawa ba a mutu ba an gane ku da aka zo a wata riwaya al'amru asra'u min zalik wato al'amarin ya fi wannan gaggawa wato mutuwa an gane ku to da haka dai wato kada mutum ya tsaya ishagaltu da duniya akwai mutuwa akwai rayuwa eh, ga kaza ga kaza saboda haka mutum kada ya tsaya ishagaltu da duniya har ta ruɗe shi ya zamanto ya bar abin da ya kamata yi ya je yana ta yin abin da ba shi ya kamata yi ba ishagaltu sai duniya ta tashi a kansa ko ifaɗi inda mutum ya mutu a shi duniya ta riga ta tashi a kansa Allah ya sa cika da imani باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال وهو الباب السادس والعشرون babi na ashirin da shida abinda ya zo cewa fitinar wannan al'ummar a cikin dukiya yake hadisa gam alfan 336 hadisi mai lamba shida. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليس بن سعد عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن كعب بن عياض قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأن حديث لسندي زوى كعب بن عياض الله يقارى مسيده يتي ناجى النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء إن لكل أمة فتنة kowace al'umma tana da fitinar da aka jarrabe mutanta da shi wa fitnatu ummati almal ne kuma fitinar al'ummata ita ce dukiya haza hadisun hasanun sahihun gari na hadisi ne kyakkyawa ingantacce amma bako inda ma na arifu min hadisun ta bin salih mun san shi ne kadai daga hadisun mu'awiya dan salih daga abdurrahman dan jubair dan nufair daga mahaifinsa jubair ɗan nufair daga ka'ab dan iya an gane ku ah, wannan ainihin ah, abin nan ah, shi yau mun ji sabon suna shi ne ka'ab dan iya al sunansa ka'ab ɗan iyab al-ash'ari ash ne saboda ya zauna a sham ba ash'ari ne ba kuma shami ne kuma sahabi ne ba shi da wata shuhura wadda ainihin wato ya shahara da ita an gane ku to wannan magana ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka take babbar fitinar wannan al'umma ita ce dukiya in dai kuɗi za su ratsa to an gama eh, mutane eh, za ka ga za a yi rashin mutunci za a yi rashin sanin ya kamata za a ci amana za a yi ha'inci komai za a yi dalilin kuɗi babu girma babu mutunci da eh, shi na rayuwar da ake kenan a yi kisa saboda kuɗi a yi rashin kyautawa saboda kuɗi a rashin mutunci saboda kuɗi a yi kowane aiki ya ki halal ya ki haram a ci amana a yi ha'inci a yi cuta a yi zalunci duk abin da mutum zai samu kuɗi yau za ka ga mutane suna yi allah ya sauƙaƙa hadith albabu sabi wal ishirin babi na ashirin da bakwai babu ma ja a laukana libni adama wadiya min malin labta salisa babi abin da ya zo cewa da ɗan adam ina da kwari biyu rijiya biyu ta zinari to da na dukiya sai ya yi ƙoƙarin samu na uku hadis rakam alfan cin sabon wa salasun hadisi mai lamba dubu biyu da dari uku da talatin da bakwai haddasa na عبد الله abu أبي زياد haddasa na يعقوب ibrahim bin sa'ad bin kaisan na an bin عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حديث دسن زوا malik ya ce manzo Allah sallallahu ya ce law kana libni adam wadiyan min dhahabi da a ce dan adam na da kwari biyu na zinare rijiya biyu ta zinari la ahba an yakuna lahu salis da zai so a ce ina da na uku wala yamla'u fahu illa turab ba abin da yake cika bakin dan adam ya ji ya daina buri sai kasa wato sai mutuwa wa yatubu Allahu ala man taba Allah na karbar tuba ga wanda ya tuba وفي الباب عن أبي بن كعب وأبي سعيد وعائشة وابن الزبير وأبي واقد وجابر وابن عباس وأبي هريرة a wannan babin akwai hadisi irin wannan daga waɗannan sahabbai guda takwas ubay dan ka'ab da abi sa'id al da nana aisha da abdullahi ibn zubair da abi waqid al da jabir dan abdullahi da abdullahi dan abbas da abi hurairah Allah ya kara musu yadda gaba daya hada hadisin hasanun sahihun garibun min hada alwajh wannan hadisi kyakkyawa ne ingantacce ba ko ta wannan fuska ma hadisin hadisi ne ingantacce babu ma ja a fi kalbi shekhi shabun ala hubbi fnatain to in muka kalli wancan kuma kaga haka dan adam yake duk abin da isa baya jin ya koshi ina san sai ya samu kani eh ina da komai amma ina bai ishe shi ba eh, lokacin da mutum ya samu kudin rufin asiri sai kuma ya zo sai ya shiga na competition eh, sai ya kowa ne sai ya kowa ne to sai zo tun yana a garinsu ya dawo karamar hukumarsu ya dawo jiharsu ya dawo kasarsu ya koma nahiyar sai kuma ya shiga gasar duniya duk duniya ya fi kudi shi ya kudi yanzu abin da yake so kenan to haka dan adam yake wannan abin ina cikin wannan hauma kuma sai mutuwa ta zo a lokacin sai ya duba sai ya ga ya yi abin da ya kamata yi ba kuma ga mutuwa ta zo ya tsaya ina ta tare tare ya tara wancan ya tara wancan da haka annabi ya ta tafa zo kar ku roki ainihin abubuwan da su bata muku lokaci kadarori wanda za su shagaltar da ku kai ke da fili kaza kai ke da gida kaza kai ke da gona kaza kai ke da kamfani kaza kai ke da shago kaza kai da ke da kaza ne ka a banki ka a'a wannan duk fitina ce yana eh, eh, zama ba fituna ba idan kawai idan mutum ya yi aiki inda Allah subhanahu wata'ala yake bukata amma yan ba haka ba to fitina ne eh, a baka dukiya mai irin wannan yawan fitina ce sai mutum ya shagaltu Allah ya sauƙaƙa babu ma ja fi kalbu shekhi shabun ala hubbi sunatayn babi abin da ya zo cikin bayanin zuciyar tsoho budurwa ce akan san abubuwa guda biyu wato zuciyar matashi ce mai yake cewa da tsoho ina da budurwar zuciya akan abubuwa guda biyu wal babu saminu wal 20 kuma shi wannan shine babi na 28 hadisi ram alfan sarasmiyatin samanu na sarasun hadisi mai lamba 2338 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثا بسنة أبي هريرة يتي من زعل أسوس سلم يتي kalbu shehi shabun ala hubbis na zuciyar tsoho matashiya ce akan san abubuwa guda biyu budurwar zuciya tsolin haya tsayin rayuwa lokacin da yana yaro ina son a ce shi babba ne in ya girma kuma lokacin da ya kamata yadda shi babba ne sai ka ji kuma yarinta yake so an ce shekar sai ce haba yau shi na kai shekara ta zawa ne yau kai shekaran mu sittin ce haɓa yaushe muka shekara 60 kai ka manta wa kasratin mal haka nan ina son yawan dukiya duk tsufansa ina so a ce ya samu da zuciyarsa budurwa ce akan dukiya ina so a ce ya samu kuɗi kuɗi ko yana da kuɗi haza hadisin hasan sahih wannan hadisi ne ke cewa ingantacce hadisa kam alfan 339 hadisi mai lamba 2339 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث بسند بيزو أنس بن مالك شو ما زال صلى يحرم ابن آدم ويشب من حسنتان دان أدم ينا صوفا amma abubuwa guda biyu na zama da yarinta a zuciyarsa a tare da shi alhirsu alal umar kwaɗayin rayuwa walhirsu alal mal da kwaɗayin dukiya haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce tabbas wannan haka yake za mu gani eh, mutum koyaushe zai ringa burin ina ma irayu eh, ka ai abin nan akwai abubuwa da ya kamata a yi ba a yi su ba a Allah an riga an makara an gane ku babu ma ja fi zahada ta fi duniya huwal babu tasu wal ishirin babi abin da ya zo cikin tsantseni da gudun duniya mutum kare shagala da wannan duniya turai shi ta mantar da shi inda in makoma huwal babu ta su la wannan shi ne babi na ashirin da tara hadith ragam alfan talasuni wa arba'un hadith mai lamba dubu biyu da dari uku da arba'in قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يوسف بن حلبس عن ابي ادريس الخولاني عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديث تسمى أبي ذر الغفاري الله يكارى مسيح الدائج من ذا الله دقى النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الزهادة في الدنيا أبن لك قد الدنيا زهود ليست بتحريم الحلال با أحرم تحلتك با ولا إضاعة المال با وجن توزرت دوكيا إكبا ولكن الزهادة في الدنيا abinda ake cewa tsantseni da zuhuda a duniya Allah ta kuna bi mafi yadayka aw saka min mafi dilla kada ka zamanto ka fa amincewa da abin da yake hannunka fiye da abin da yake hannun Allah wa an kunu fi sawabil musibati an anta usibta biha gaba fiha law annaha ubkiyat lak kai kuma kasance cikin ladan da ka samu na musiba idan ta same ka shi ka fi so akan cewa da ba ta same ka ba an gane ku hada hadisin gari wannan hadisi ne garibi la na'rifuhu illa min hada alwajh wa musan san shi ba to ta wannan fuska wa abu idris alkhawlani ismu a'idu billahi ibnu abdullah shi suna abu idris alkunya ce sunansa billahi bin abdullah wa amr bin waqid munkarul hadith sai kuma amr dan waqid wanda ainihin ya rawaita hadisi daga Yunus dan Halbas shi kuma hadisin sa munkar an gane hadisin sa munkar saboda haka ainihin sanadin akwai eh, matsala a kansa malamai sun tattauna ainihin game da shi eh, amma dai shi hadisin hadisi ne ingantacce an gane ku hadisin hadisi ne ingantacce ah, wannan hadisi hadisi ne wanda yake mai rauni saboda wannan nakara da aka samu ah, an gani eh, akwai shi wanda ainihin abdullahi dan abdurrahman dan fadl dan bahram imam addarimi wanda ainihin ya rasu hijira na da shekara 255 an gane ku ne shine haddasa na abdullahi bin abdurrahman ne abdullahi dan abdurrahman dan alfabul, dan bahram wanda ake sani aka san shi da addari ne an gane ku wanda yana da musnad ko sunan addari ne shi wannan ainihin sika ne fabil ne muskin malamai haka suka yabe shi to bayan shi sai muhammad dan al-mubarak muhammad dan al-mubarak dan ya'la abu abdullah shi ma sifa ne ya mutu hijira na da shekara 215 sai amru dan waqid al-qurashi amru dan waqid al-qurashi wanda ya roci hadisi daga yunus dan halbas sunansa amru dan waqid al-qurashi abu hafs ad-dimashqi ya mutu hijira na da shekara 130 shi wannan amur dan waƙid matrok ne kamar yadda zuwa cikin takrib na ibn hajar a cikin takribul tahrib wannan shi amur dan waƙid matrok ne yunus dan mai dan halbas sunansa yunus dan maisara dan halbas aljilani alhimyari shi wannan fiƙatun abid wato fiƙa ne mai bauta ne mu'ammar kuma ya daɗe a duniya ya mutu hijira na da shekara da da talatin biyu. don haka kaga almajirin samun ɗan waƙe ya mari gashi mutuwa sai abu idris al-hulani sunansa aizullah dan abdullahi dan amurka kamar yadda malam ya faɗa a nan an ce abdullahi dan idris dan aiz nasabarsa alhulani al'udi wa ana ce al'izi ana ce al'aizi ashami ya shahara da wannan suna abu idris ya mutu hijira na da shekara tamanin. Eh, ya zuwa cikin takrib so an haife shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi yakin hunain amma bai ga annabi ba zai rayu da annabi ba ya ji hadisi daga manyan sahabbai sai dan abdulaziz yana cewa ne babban malamin sham bayan abu darda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam an gane to dai matsalar wannan hadisi shine wancan amur dan nagir da aka samu matrok to ya sa hadisin ainihin ya zan munka saboda haka nau'i ne na hadisi wanda yake mai rauni shi ko abu zarin lifari da ne an tarif mun wuce shi babban sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun yi sabani akan sunansa da sunan mahaifinsa an ce sunansa jundub dan junada kuma shi ne fi shuhura wasu malamai eh, suna ganin ba shi ne sunansa ba suna ca sunansa barbar bin junada wasu suna ca barbar bin jundu wasu ce barbar bin ashraka hakanan aka yi saɓani amma nasabarsa dai shi mai gifar ne babban shahurarsa abudar mai gifari ya mutu hijira na da shekara 32 kuma sahabi ne mashhuri har a musuluncinsa akwai kissa wadda ya umarci dan uwansa ije makka ije masa bayanin manzala su sallam lokacin da ya ji ya bayyana albabu salafun babu minhu babi na talatin babi daga wannan wato zuhudin a duniya hadith ram alfan salasmati ne da arba'in hadith mai lamba dubu biyu da ɗari uku da arba'in da ɗaya قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا خريص بن السائب قال سمعت الحسن يقول حدثني عمران بن عبان عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال wannan hadisin da sanadi ga Usman na Affan Allah ya kara masa yadda cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa libni adam haqqun fi siwa hadhihi al-khisal dan adam bashi shi da wani haƙƙi in ba cikin waɗannan abubuwan ba ya yaskunu gidan da zai zauna wa thawbun yuwari hu da tufafin da zai suturta al'aurarsa wa jilful walma da kuma ainihin wato eh, abin da zai ci na ainihin eh, eh, abin nan na na biredi wato shi kadai shine jilful hops wato tsuran biredi ba wai sandwich ba a'a walma shi biredi da ruwa wannan ne ainihin eh, abin nan shi kawai yake shi ne abin da ya kamata ya mai da hankalin a kansa ko shi ne haƙinsa kawai an gane ku da ya ce laifin libni adam haƙon eh, wato bai dan adam bai da wata bukata in ba zuwa ga waɗannan mai gidan da zai zauna ta babin da zai sa da abin da zai ce rayu an gane duk wani abu dai wani ciwon nan to ba bukata ba ce an gane kawai abin nan haza hadisin sahih wannan hadisi ne sahihi ko hadisul hurayf bin sa'id shine hadisin shine hadisin al-hurayf dan as-sa'id wa sami'tu aba dawud sulaiman bin salmin al-balkhi yaqul imamu tirmidhi ce naji aba dawud sulaiman dan salmin al-balkhi yana cewa قال النبي شميل النظر عن شميل ياتي جلف الخبز يعني ليس معه إدام أبن لك أن نفي جلف الخبز خبز وتبريد كو غراسة بانية أنقاني باب منه وهو الباب الواحد والثلاثون قال بابي إرم وانا شيء حديث بابنا ثلاثين دا دا حديثهم ألفان ثلاثمائة سنتان وأربعون حديث لما دبو بيدة دبو كده أربعين دبو قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو الجرير قال حدثنا شعبه عن قتاده عن مطرف عن أبيه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول wannan hadisin da sanadi zuwa mahaifin mutarrif an gane ku cewa shi ya ji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul ya samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa alhaƙumu takasur ƙoƙarin tare-taren dukiya ya shagaltar da ku ƙala ita ya ƙola bin adam mali mali ɗan adam ina sha dukiya ta dukiya ta wahallaka min malika illa ma ta saddakta famai shin kana da wani ba cikin dukiyarka in bayan abin da kai sadaka da shi ka gudanar da shi shi wancan mutarrif ɗan abdullah an gane ku ɗan ashahir al'amuri au akalta fa afli ko kuma abin ka ci ka karar da shi eh, babu shi kuma ka je ka kasayar au labista fa ablayt ko kuma abin da ka sa na tufafi sai ka tsofar da wannan tufafin eh abin nan to eh, me dukiyar ka a ciki in ka mutu da me za a kai ka cikin kabarin ka to da haka baka da wani abin da dukiyar ka illa ma ta saddaqta fa ablayt sai abin da kai sadaka ka zartar da shi kana raye kayi sadaka kayi kyauta ka gina masallatai ka gina makarantu ka taimaki al'umma ka yi ayyukan alkhairi dukiyar da Allah ya baka to wannan shine ita ce dukiyarka amma idan ka riga ka mutu dukiya ta zama ba ka ba hadha hadithun hasanun sahih wannan hadisi ne ke kyau ingantacce babu min hol babu sani wa salasun ga wani sabon babi irin wannan shine babi na 32 hadith raqam 300 alfan 340 hadisi mai lamba 2343 قال حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس هو اليماني قال حدثنا يكنوت بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله قال سمعت أبا أمامة يقول وأن حديثا لسنة زواء أبا أمامة الباهلي shaddad dan abdullahi ce naji aba umama yana cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yabna adam ya kai dan adam innaka in ta'dhulil fadla khairul lak idan ka bayar da abin da irara na daga dukiyarka bayan waɗancan abubuwa guda uku da maza Allah ya fada gidan da zaka zauna tufafin da zaka sa da abincin da zaka ci to shi yafi alkhairi gare ka wa in tumsikhu sharrul lak in ka rike to sharri ne gare ka wala tulamu ala kafaf ba za a zarge ka ba saboda ka wadatu da abin da ya ishe ka da kai da iyalanka ka ɗauki iya buƙatarka wabda man ta'un kuma ka fara da wanda kake daukar nauyi nauyin ciyarwarsa ke kanka wal yadul uliya khairu min al yadis sufla hannun sama ya fi alkhairi daga hannun ƙasa ma'ana hannun bayarwa ya fi hannun karba haza hadisun hasan sahih wannan hadisi ne kyakkyawan tace shaddad bin abdullahi na aba amma shaddad dan abla Ani, masa alkunya da aba amma an gado ku to waɗannan hadisai guda biyu mun ji mutane guda biyu ba mu ji sunansu ba a baya na ga haka ne akwai abdullahi bin shakhir al'amuri mahaifin ainihin mutarrif ko mutarrif an gane ku amma dai sunansa mafi inganci matarrif an gane mahaifinsa shine abdullahi ɗan shakhir al'amuri abdullahi ɗan ashakhir ɗan auf ɗan kaf shi harashi ne al'amuri ne albasari ba shi da wata shuhura mai yawa amma dai sahabi ne min maslamatul fath ina cin wanda suka musulunta a lokacin da aka yi fatahu makka sannan a wannan hadisin mun sake jin ainihin abu umama abu umama albahili eh, Allah ya kara masa yadda sunan sudi bin ijlan bin wahab bin amr bin amir bin rabah mutumin bahila ne ya mutu hijira na da shekara 31 ko eh, ya mutu hijira na da shekara 66 ko 86 eh, ko 81 haka malamai suka yi sabani akan abin nan sahabi ne babba ainihin daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to dai eh, abinda hadisan suke cewa mutum ya yi taka tsantsan da wannan duniya kada ya tsaya ta rube shi ta shagaltar da shi gabaran abin da ya kamata yi zaman to yi shi ba ya je ina yin wasu abubuwa waɗanda ba su ya kamata yi ba wanda da ƙarshe zai zo yi nadamar ya yi waɗanda abubuwa muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya tsare mana na dama a cikin rayuwa Allah ka ba mu kyau a duniya ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta kuma a nan ne za mu kwana insha Allah in Allah ya kai mu mako ma dora Allah ya kai mu gobe ma dora daga nan inda muka tsaya abin da muka faɗa zan gari Allah ba mu lada inda muka kuri Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin